Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asubahin yau Alhamis 6 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk sanye da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safe. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Murtala da muhimman kanin labarai. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shugaban kasa Donald Trump daga zarge-zargen daftari biyu na tsige shi da suka hada da amfani da mukamin ba bisa ka'ida ba da kuma kutse da hana majalisar dokoki aikinta. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya bayyana zaben Iowa da cewa an yi masa rauni, to amma ya ce ba zai karya lagonsa ba. amurka za ta so aiwatar da sabuwar dokar haramta izinin shiga a ranar 21 ga watan fabrairu wani yunkuri da gwamnatin shugaba trump ta ce yana da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron kasar a cikin shirin namu za ku ji cewa 'yan sandan najeriya sun farma a 'yan kungiyar ansaru a maboyarsu inda suka yi nasarar kashe sama da 250 daga cikinsu. hudu ne suka haɗu suka zama ɗaya akwai 'yan iskan gari akwai wadda suke jihadi aka koro su daga can gabas ta tsakiya gamayyar kungiyoyin matasan arewa a najeriya sun kafa kungiyar tsaron yankin arewa wanda suka bi da shege kafasa a babu maganar gasa a ciki ai wani al'amarin hankalinka baya kaiwa kansa sai an tunasar da kai a kan shi. To alheri Grace Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali. To ma amma kafin mu kai da duk waɗannan ga halin da duniyar ta wuni ta wayi gari. State policing kusan cikon sushin bai ba da daman a yi wannan ba. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya kuma ga labaran duniyar. Majalisar Dattawan Amurka ta wanke shugaban ƙasa Donald Trump daga zarge-zargen daftari biyu na tsige shi da suka hada da amfani da mukamin ba bisa ka'ida ba da kuma kutse da hana majalisar dokoki aikinta wanda ya kai ƙarshen fafutukar kusan watanni hudu da 'yan majalisar wakilai 'yan jam'iyyar Democrat suka yi na cire Trump ɗin daga mukamin sa a yayin kaɗa a ta kiran sunaye a zauren majalisar dattawa a jiya Laraba. wanda babban mai shari'a john roberts ya shugabanta yan majalisar sun wanke trump daga aikata laifin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuri'u 52 da 48 suka kuma wanke shi daga laifin hana majalisa aikinta da kuri'u 53 da 47 fadar shugaban ƙasa ta white house ta fitar da sanarwa tana cewa an wanke trump daga dukkan zargi ta kuma yi kira da aladaftar da shugabannin majalisar wakilai 'yan jam'iyyar democrats saboda yin karya da kuma abin da ta kira kagaggen zargi a kan shugaban kasa shugabar majalisar wakilai nancy pelosi wadda ta so shata tsarin tsigewar a watan satumba ita ma ta fitar da sanarwa mai zafin gaske inda ta zargi majalisar dattawa da marawa karya wato da marawa karya doka da kuma yin watsi da tsarin bincike na adalci tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya bayyana zaben iowa da cewa an yi masa rauni to amma ya ce ba zai karya lagonsa ba bayan da ya sha kashi a zaben na iowa ranar litinin a sakamakon zaben na kashi 86 bisa ɗari na mazaɓo biden yana na hudu ne ƙasa da tsohon magajin garin south bend a indiana pete buttigieg da ɗan majalisar dattawan vermont bernie sanders wanda, wanda suke kafada da kafada da kuma sanata elizabeth warren da ke matsayin ta uku yar majalisar dattawan minnesota amy klobuchar ita ce take bin biden yayin da yake yakin neman zaɓe a new hampshire inda za a gudanar da zaɓen fidda gwani na gaba a mako mai zuwa biden ya ce ba zai damar da kansa da sakamakon zaɓen na iowa ba biden mai matsakaicin ra'ayin siyasa ya kira kan sa matsayin ɗan takarar da ya fi kowa cancanta ya fafata da shugaba donald trump a watan nuwamba hukumar lafiya ta duniya who ta tsagaita daga kiran cutar coronavirus a matsayin annobar da ta mamaye duniya duk da cewa wasu ƙwararru kan cutuka masu yaduwa na cewa takan iya kai ga haka kwayar cutar ta yadu zuwa kasashe fiye da dozin biyu ko da yake mafi yawan waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu suna ƙasar china ne cibiyoyin yaƙi da yaduwar cutuka na amurka sun taimakawa kasashen yammacin afirka suka kai ƙarshen cutar ebola 'yan shekaru da suka gabata a lokacin cibiyar da ƙarƙashin jagorancin dr tom freden wanda ya bayyana wa muryar amurka yadda za a kai ƙarshen cutar coronavirus. For each different microbe, we have a different approach. For some Ya ce a kan kowace ƙwayar cuta muna da hanyar tunkarar ta ta daban wasu rigakafi ne wasu kuma akwai matakan killacewa kamar SARS ko MERS ko kuma Ebola inda za mu tsayar da ita ga wasu kuma cutukan wato ga wasu cutukan kuma muna wato kamar murar tsuntsaye muka yi ƙoƙarin daƙile illolinta. dalla murtala zai sake shigowa da karin labarai amma kafin nan a jiya laraba ne 'yan sanda a najeriya suka farma maboyar ɗan ƙungiyar ansaru a dajin kajuru da ke birnin gwari a kadunan najeriya inda suka yi nasarar kauda 250 daga cikin waɗannan mugun iri waɗanda suka daɗe suna matsawa al'ummar najeriya a wannan yankin hassan maina kaina gare ka A crack operatives and detectives from the STS, the IRT, backed up by operatives of the counter-terrorism unit. Kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ke bayyana yadda zaratan 'yan sandan nan na musamman suka yi drum mikiya a wani babban sansanin 'yan ta'addan nan na Ansaru da ke dajin kuduru a karamar hukumar birnin gwarin jihar Kaduna. inda ke zama matattarar 'yan bindiga daɗi da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa wanda ya kai ga halaka 'yan ta'adda 250 a jiya laraba 'yan sandan wanda jirgin su ke masu rakiya daga sama sun akawa sansanin ne tun da sanyin safiya bayan wani bayanan sirri da suka samu cewar ana amfani da wurin a matsayin matattarar 'yan bindiga daɗi 'yan ta'adda da kuma masu garkuwa da mutane mr frank mba wanda ya ce 'yan ta'addan na amfani da manyan bindigogin harbo jiragen sama sun kuskuri jirgi mai saukar ungulu na rundunar 'yan sandan amma direban bisa kwarewa da cancanta ya lallaba ya je ya sauka a sansanin sojojin saman najeriya da ke birnin kaduna ganin cewar 'yan ta'addan kungiyar ansaro a baya suna ikirarin jihadi ne to ya aka yanzu kuma suke alaka da kuma kawance da masu garkuwa da mutane da kuma sauran 'yan bindiga daɗi tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro kuma ƙwararre kan halayyar adama farfesa muhammad tukur baba dan iyan mutum biyu hudu ne suka haɗu suka zama ɗaya akwai 'yan iskan gari akwai wadda suke jihadi aka koro su daga can gabas ta tsakiya. To amma kar mu manta ko shi gwamnan Katsina kwanan nan ya gaya mana wani abu da duk mu muka san cewa ba za a rasa wannan ba. cewa su masu sake mutanen nan. ba wai suna zaune a daji ba ne abu ne da ya haɗu kamar kamfani suna da mutane a cikin gari masu ba su bayani na abin takaici kuma yadda suke samu su shigo da makamai ɗin na irin manyan makamai makami wadda har zai harbi helikopta kuma a ce an shigo da shi ƙasar nan an yawo da shi an kai shi har cikin dajin birnin gwari ba wani abin mamaki ba ne amma abin takaici ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Najeriya. gaida Hassan mai na kaina masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin labarai. To Aisha Amurka za ta so mu aiwatar da sabuwar dokar haramta izinin shiga kasar a ranar 21 ga watan Fabrairu a wani yunkuri da gwamnatin shugaba Trump ta ce yana da matukar muhimmanci ga sha'anin tsaron kasa. To sai dai masu sukan lamirin wato masu sukan lamarin sun saka ayar tambaya akan makasudin yi wa tsarin garan Bawul, Myanmar, Eritrea, kyrgyzstan sudan tanzania da najeriya a yanzu sun kasance a cikin dokar ta shugaban kasa da aka yi wa gyara wacce tuni da take kumshe da harancin izinin shiga ga wasu 'yan kasashen iran da libya da somalia da syria da yemen tare kuma da venezuela da korea ta arewa yayin da take ba da sanarwar haramcin a makon jiya gwamnatin trump ta ce damuwar sha'anin tsaro na gaba da komai mutanen kasashe shida da aka kara ba za su koma samun damar shigowa amurka da bizar baki 'yanci rani ba har sai sun gabatar da bukata an kuma amince an ba su wai ba to amma za a ci gaba da ba da biza ga 'yan yawon bude ido da 'yan kasuwa da kuma masu jiyan rashin lafiya. kamfanoni na samun babbar riba idan suka saka jari a nahiyar afirka fiye da kowace nahiya a duniya a cewar wani sabon rahoton cibiyar bunƙasa kasuwanci ta ƙasa da ƙasa wadda ta kira ga kamfanonin duniya da su kakkafa kasuwancin riba a nahiyar a maimakon ɗaukar ta a matsayin wurin da za su yi aikin taimako birtaniya na neman sababbin abokan hulɗa kuma ta zuba ido ne a nahiyar afirka tare da yawan mutane biliyan ɗaya da wato da ɗigo biyu kuma ta takwas a sahun tattalin arziki mafi bunƙasa cikin sauri afirka na samar da hanyoyin jari na a wato na ji da faɗa a duniya a cewar jami'in cibiyar shirili raga In the past 20 years, it's about 16 and this in other countries. Ta ce a cikin shekaru ashirin da suka gabata kimanin kashi goma sha shida bisa ɗari ne, kuma wannan ya haye na sauran ƙasashe ko da ka kwatanta da ribar da ake samu a kasashen latin america ko a wasu kasashen da suka ci gaba wannan babban riba ta afirka ba shakka za ta kara wa masu saka jari na birtaniya kwarin gwiwar zuwa afirka madugun yan adawa na venezuela juan guaido a jiya laraba ya gana da shugaba donald trump a fadar white house yayin da yake kokarin karfafa gangaminsa na neman hamɓar da shugaban kasar ta venezuela nicolas maduro a wata sanarwa da ke bayyana ziyarar ta guaido a fadar ta white house ta ce za mu ci gaba da yin aiki tare da takwarorinmu a yankin domin fuskantar haramtacciyar gwamnatin kama karya a venezuela kuma za mu tsayu tare da jama'ar ƙasa domin tabbatar da wanzar da demokuraɗiyya da kwanciyar hankali ziyarar ta guaido a washington ta biyo ne bayan ziyarce-ziyarcen da ya kai wa shugabannin ƙasashen turai da kuma kanada a yunkurinsa na sabunta yekuwar bayan wata zanga-zangar kin jinin maduro da aka sake zaben sa wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2018 ba ta yi nasara ba a murtala faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai fagen rahotannin namu. Ganin yadda gwamnatocin yammacin Najeriya suka kafa kungiyar tsaro ta Amotaku wacce gwamnatin tarayyar ta haramta kafin daga baya ta amince da ita ya sanya wasu haɗaɗɗiyar kungiyoyin arewa a Najeriya kafa tasu kungiyar tsaron. wacce suka lakaba wa sunan shege kafasa da zumar shawo kan matsalolin tsaron da yankin ke ya kwashe shekaru goma yana fama da su ga isa lawal ira da karin bayani Alhaji Nastura Ashir Sharif dai dan kwamitin amintattu ne na haɗakar waɗannan ƙungiyoyi kuma shi yi wa manema labaru ƙarin haske. Ai arewa ita ce e wacce ta fi cancanta a ce ta samar da ƙungiyoyi na tsaron al'umma da tsaron kai saboda mu yau shekarar mu goma kenan a cikin matsanancin tashin hankali da rashin tsaro a arewacin najeriya abubuwan tun daga boko haram aka dawo maganar sata shanu aka zo wannan maganar sata mutane aka zo maganar kuma ma wasu yan ta'adda ma zuwa kai su kone gari su tarwatsa al'umma aka zo kan titunan mu ba wani titi da yanzu a arewa za ka yi tafiya a cikin sa a ce hankalinka a kwance yake sai muka ce to ai mu mutan arewa mu bi cancanta a ce mun kafa ƙungiyoyi irin waɗannan na tsaro shi ne muka ce to muna shi tunanin kafa kungiyar tsaro mai suna shege kafasa. Amma wannan kungiya ta yi kama da gasa fa. babu maganar gasa a ciki. Ai wani al'amarin hankalinka baya kaiwa kansa sai an tunasar da kai akan shi. Amma gwamnati ta haramta nasu ba ku tanan kuma za a haramta naku. A to a har yanzu mu ba mu tabbatar da haramcin gwamnati ta fito ta ba da tabbacin cewar ta haramta babu dama ai ba. Kungiyar Amote Kundai ta kudu maso yammacin Najeriya gwamnoni suka kirkiro ta kuma ta samu goyon bayan kungiyoyi da kuma shugabannin majalisu. To shin konan kungiya ta tsarin tsaro a arewacin Najeriya ta samu goyon bayan sarakuna da gwamnonin arewacin wannan ƙasa? Za mu rubuta wa mu takarda ta cewar ga wannan abu mun kafa shi su shigo su karba kamar yadda na ƙasar Iraba suka yi na ƙasar Ibo suka yi sannan su tafi da shi gaban gwamnatin tarayya su nemi kiliyaransu a wajen gwamnatin tarayya. Ba kwa gudun cewa wannan suna da kuka ba wannan kungiya zai iya jawo mata cikas. Cikas kamar yaya ba mutum ne yake shiga daji yake kallon cewar shi zai ɗauko ya zo ya saci wannan ya ɗauke ne tar wannan ba to in shege ya fasa ai shine abin da ake nufi daidai da shi za a yi masa abu daidai suna ganin kamar da waccan takwar kungiya kuke cewa ta ka fasa da ai kowaye yake da wani abu mara kyau to da shi muke tuni dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta nisanta kanta akan masaniya game da ita wannan sabuwar kungiya ta tsaro a arewacin wannan kasar da aka kaddamar a kaduna in ji mai magana da yawun Rindunar a jihar kaduna dsp yakubu abubakar sabo a matsayin rundunar 'yan sanda shine bata san da wannan abun ba domin wurin shiryawa da gabatarwa ba a tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna ba don haka ba mu san ko menene ba ko su wane ne kuma mai suke ciki amma a wannan labarin da muka samu za mu bincika daga bisani za mu fitar da matsayin mu akan abu. Wasu masana harkokin tsaro dai na ganin sakacin gwamnatin tarayya game da kirkiro kungiyar ta kudu maso yammacin Najeriya ta Amote kunne ya haifar da kirkiro kungiyoyin tsaro a wannan ƙasa. manjo ya hayashin commemorables na cikin masu irin wannan ra'ayi mun sa ran gwamnatin tarayya gaba ɗaya ta fito ne kamar yadda aka shiga misali kotu aka ayyana wasu kungiyoyi misali irin na yan shiya din na cewa haramtaccen kungiya ce to gwamnatin tarayya wannan ma ta fito sai haka amma me wannan yake nufi da tsaron ƙasa? to a gaskiya abin da wannan yake nufi shine kawai gwamnati ta gaza akan tsaron ƙasa, shi yasa kowa yake neman mafita isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Allah kyauta a gaida Isa Lawal Ikira. To a wani labari mai alaka da wannan kuma Majalisar Dattijan Ƙasa na Najeriya bayan share sa'o'i hudu da babban sufetan 'yan sanda na ƙasa a sirrance sun sha alwashin taimakawa rundunar 'yan sanda ta ƙasa a Najeriya ta hanyar samar da ingantattun dokoki da za su taimaka wajen tabbatar da tsaro. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Sufeto janar na 'yan sanda Muhammad Adamu ya gurfana gaban majalisar dattawa ne akan hauhawar rashin tsaro da ya addabi faɗin ƙasar baki ɗaya. inda suka kwashi sa'o'i hudu suna ganawa ta sirri. Bayan fitowarsa ga abin da ya faɗa mana. Sufeto Janar Muhammad Adamu ya ce, na yi musu bayanin halin da muke ciki, sannan na nemi a ba da dama domin kafa 'yan sanda tun daga unguwanni, wanda nake ganin zai taimaka wajen rage yawan matsaloli da ake samu a harkar tsaro. Amma waɗannan bayanai ba su gamsar da wasu sanatoci ba, kamar yadda sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba ya bayyana mani. bayanan da ya yi tsakanin da allah ni ina ganin ban gamsu da su ba ina ganin akwai abubuwan da ya kamata a yi waɗanda suka fi wannan sai dai shi kai nai eh, yana da kalubale saboda ana magana kan community policing wasu daga cikinmu ni kaina na yi amincewa da state policing me bambancin su bambancin su shine state policing shi constitution bai ba da daman a yi wannan ba sannan wannan community kawai zakalo shi ne cikin ayyukan 'yan sanda a ga cewa ya kamata a zo da wannan a yi haɗin gwiwa da 'yan sanda da kuma mutanen da ke zaune a unguwanni daban-daban domin a kafa waɗannan kwamitoci ɗin domin su taimaka ma 'yan sanda. Amma mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye, Sanata Sahabi Ya'u, yana ganin kafin amince da waɗannan shawarwari sai majalisar dattawa ta ɗauki wani mataki. ko wannan ne shawara ce aka kawo kuma shawarar ta samu karɓuwa ga mafi akasarin 'yan majalisa sa'an nan ba a tsaye da ita ba a matsayin abin da za a ci gaba da ta abin da muka lura da shi cewa halin da ƙananan hukumomi suka samu kansu yanzu yana ɗaya daga cikin da ya sa aka samu wannan rashin tsaro a ƙasar nan domin ba a basu suka samu yanayin da za su sauke nauyin da tsarin mulki ya aza musu ba majalisa za ta diba tsarin mulki ta yi gyare-gyare inda ya kamata a bangaren majalisar wakilai kuma a nan ma an kwashi sa'o'i biyar ana ganawa da shugabannin hukumomin tsaro waɗanda suka haɗa da shugaban rundunar sojin ruwa da na sojin ƙasa da na sojin sama da kuma shugaban tsaron ƙasa da kwamitin majalisar wakilai kan ƙwararru na ƙasa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ta madina dauda Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku dai daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu ja gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ana neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kokana ku taimaka min don Allah ku taimake wa innan bayin Allah yara kanana Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya bakunci rigasa layin Malam Bello da ke garin Kaduna, inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa musamman kungiyoyin lauyoyin mata da kungiyoyin kare hakkokin bil'adama da kananan yara domin neman hakinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali. Bayan an zo kotu su uku na uku sai ga lauyan shi ya turo wani lauya wai suna neman sulhu. sai na ce ni ban amince ba aka ce to ana bukatar shi sake zuwa sai kuma lauya shi ne ya zo shi murtala baba ibbi sunan lauyan shi da ya zo shi sai ya ce su sulhu suke so ana bukata a yi sulhu sai alkali ya ce ya amince sulhu yana da kyau nace ban amince bai ce ga nan mufti na sa shi a tsakiya shine babanki a yi sulhu idan bai bayu ba a dawo kotu to ranar sulhu 'yan sanda dama su kes na hannunsu suka zo suka kama shi suka kama tsohon mai dakin naki shi tsohon mijina suka kama shi da dambe ma sai da har rigan shi ya ya ki shiga mota ana zuwa police station kuma mun je mu mun bi su suka kira mu 'yan sanda suka ce mu zo mu mun je mu kuma sai gashi na an zo wai an yi belinsa 'yan sandan kuma suka ce ya faɗa ranar da za a dawo police station ya faɗa ranar sha biyu ga wata ranar sha biyu ga wata akan za mu koma ranar sha biyu ga wata sai kuma ga takarda daga kotu wai ana nema na a rana amma tsaya tukuna 'yan sandan ina ne 'yan sandan headquarter ne na gabasawa dama su ne suke ta neman shi nan bai zo ba su ne suke ta neman shi a nan ne aka rubuta laita har biyu an baki labarin dalilin da yasa aka ba da belin shi an ce wai akwai takarda saboda lokacin da ya kai kara na an kawo wata takarda a nan high court ya yi ta wai 'yan sanda ya kai kara da inspector moses da commissioner of police da ma gezawa da dattashin kafi da ni fatima abdullahi muna damun shi akan matsalan iyalinsa yan sanda ina ruwansu da matsalan iyali don haka a daina damun su takardar wannan ita ne ba a da daman da za a kama shi shi ne aka ce an yi belin shi lauyan shi ya zo shi amma bai hana su yi bincike ba don haka ya faɗa ranar da zai dawo ya faɗi rana amma fa suna buƙatar mahaifina waliyina da nashi su zo akan magana to mun je mu a ranar shi ne aka kawo min kuma takarda a kotu ana nema na shi kuma wanda wace kotun kotun rigasa na shari'a court waccan da kika kai kara a baya ita wanda aka fara shi ya fara kai kara na sai aka ce in juya na juya to ita ne suka neme ni suka ce ana nema na to wakili na wanda ya tsaya musu ya ce min to shi zai je shi kotu ni kuma sai in tafi police station tunda kotu aini ne da kara zan iya tura wakili shi kuma zai je a matsayin wakili ni kuma in je ni police station to ina police station aka kira ni aka ce an kama wakili na an kai shi prison shi wanda ya je wakilce ki shi an kai shi prison ni ma na je ni na gama da police station aka ce ni ma an kama ni sa'annan ita ma matar shi ta je shi ta ta washe gari da safi ranar sha uku ga wata ta ji me ya faru ita ma aka kama ta matar wane ita matar wanda ya tsaya min wakili na din duk ukun aka kulle ku dukkan mu aka kama mu dukkan mu uku wai kulle ku shi alkalin kotun shari'a court dahiru bamalle na rigasa ya faɗa muku dalilin da yasa yayi wannan kamu hannun mutum uku to ni dai gaskiya ban san dalili ba ni dai ya ce wai wakili na aiko na na kotu me yasa na aiko wakili na shine dalili kuma ga mahaifin yara ran da aka kai mu prison ga na yara a cikin kotu amma ba a yi shari'a ba amma an kai mu prison to da aka kai ku bursuna eh, da cewa kun raina kotu sai me ya faru bayan mun dawo kuma sai kotu kun kwana ne mun kwanan mu uku a cikin prison ita kuma wanda aka kai ta matar wanda mijinta ya tsaya ma ita tana da karamin ciki muna zuwa an kai mu prison din nan a ranar ta fara jini ya fara fita mata saboda tsoro da tashin hankali da ta samu saboda an kai mu prison kwanan mu uku a cikin prison mu muke aikin gidan nan gaba daya saboda an ce idan ka je ka ku jarirai ne yadda dai suka yi mana bayani ku za ku dinga yin aiki har na ce musu a asibiti an hana ta aiki karamin ciki ne sun ce dole su yi ta hakan nan kwanan mu uku mu muke yin aikin gida shara mofin shara ne mofin sai ka yi su tara da shara ka wanke ɗaki bayuka ka yi sharan gida ba abinci abincin bai da kyau haka muka je mu kwanan mu uku cikin zubewa yake nan cikin ya zube bayan mun fito daga prison saboda wannan firgicin da wannan aiki da ta yi sai da cikin ya zube sa'annan kuma mun zo mu alkalin ya sake neman mu wai an kawo wanda ya aikata laifin shi ya ansa yayi sau da ya kira wata rajistara ta zo ta ta bada shaida wai eh, an aikata kuma ya ce shi yayi sau daya shi kuma shi dai wanda ya aikata sun ce wai wani ne ya aikata kuma wanda ya aikata an kawo shi yaron dan shekara bakwai ne wato an ɗauke laifin da kike tuhumar mijinki an mai da shi kan wani da aka zo da shi haka ne kuma ba tare da an yi shari'a ba dan ba a tambaye shi ko sau ɗaya ba a cikin daga ina aka zo da shi wanda aka ɗora shi ma daga gidanmu yake yaro karami ne aka kawo shi bayan kotunan ta muku wannan ɗauri na kwanaki uku kuma kun fito ya faru ai da kotun ta kai mu prison sarkin gangari da shi ne da ya je wani taro suka haɗu da hajiya ya faɗa mata ga abin da ya faru wace ce hajiya hajiya sadiya babaju foundation eh, wato ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan wadda ta shigo ta fara taimaka miki iya wato ita ne ta yi ƙoƙari aka fito da mu daga prison ita ne kuma da bayan an fito da mu saboda wahalan da ta shiga mun sha ta ce in Allah da ba za mu kara ma koma kotun ba ta yi kokari ta je high court aka dakatar da shari'an da yake aka ce wannan ba shari'a shi ba ne a ce lalata yara ba shari'a na karamin kotu ba ne aka dakatar da shi ba mu kara zuwa ba to bayan nan kuma aka ce to yara kuma ya riga ya ba ma mahaifinsa wane ne ya su. shi alkalin kotun rigasa ya ɗau yara ya basu a ranar da aka kai ma firizin ya ɗau yara ya bawa mahaifinsu yanzu 'ya'yan ba su hannunki yanzu haka 'ya'yana ba su hannuna saboda a lokacin sarki gangari da ya yi magana ya ce a bashi yara bai kamata ana zargin mahaifi da lalata ba kuma a ce an bashi yara to a karɓo yaran a hannun shi to bayan nan ne aka sake kuma ba wa sarki gangari da takarda a kotun shari'a kot na rigasa wai ana neman shi da yara yana zuwa aka karba yara sarki mu muka baka yara mun karba yara mun ba wa abokinsa an ba abokin shi yara yanzu haka ban san inda yara suke ba ban san a halin da suke ciki ba banda ke yana da wata matan ne ni kadai ce kuma aka ba shi yara sun yi kwana nawa kafin aka kara dawo da su wajen sarki ranar da aka karbe su ranar sarki ya je ya karbe su ne to bayan mun da afirizin kuma aka sake karban su aka ba wa abokin shi yanzu ban san halin da suke ciki ba yanzu kwata-kwata ba kya ganin yaran ki ban san inda suke ba kun yi magana da abokin nashi ki yi hakuri ya hakuri shi abokin mijinki wanda aka ce an bashi kun yi magana don ki tabbatar suna hannun shi ban yi magana da shi ba amma ba san shi ba san inda suke yanzu haka da halin da ake ciki an ce kun canza kotu kamar an ji lauyan shi mai ɗakin naki yana magana kun je kun canza kotu bayan ba a gama shari'a ba wani kotu ko koma mun je kotu ne na kotun dutse a akan muna so a karɓa yaran a bamu to kuma yara kotu ta ba mahaifinsu ban san a halin da suke ci. To ita mai sabuwar kotun ta ce? Sun ce ne suna buƙatar kofi na shari'a na rigasa. Suna so sai da shi ne su yi abin za su yi ƙoƙari a an su yara. Yanzu a halin da ake ciki ke yanzu wannan hali kike ciki bayan duk wannan matsala kun rabu da mijin kenan kuma yanzu maganar kotun an kashe tar gasa wannan takin kin samu kwafi din da za a je a ci gaba da ƙara koko yanzu kuna tsaye ne. To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda wannan zare ke ci gaba da dabaibayewa. Yanzu a madadin wakilin Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Ciba Hero ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai su ne duk. To ga labaran a takaice majalisar dattawan Amurka ta wanke shugaban kasa Donald Trump daga zarge-zargen daftari biyu na tsige shi da suka hada da amfani da mukamin ba bisa ka'ida ba da kuma kutse da hana majalisar dokoki aikin ta. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya bayyana zaben Iowa da cewa ya yi masa rauni to amma ya ce hakan ba zai karya lagonsa ba. Masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu sai kuma can zuwa an jima da hantsi mu sake shigowa da shirin mun na hantsi. yanzu a madadin murtala faruk sanyi da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hiro ne da ya hada shirin da kuma injiniyan mu daryl smith ne aisha mu'azu ke cewa ku kasance lafiya ma'asala